Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Kamar yadda muka saba a kodaushe studio Kalangu takan gaito muku kwararru da muke tattauna kan batutuwa da dama da ke jan hankulan al'umma wannan ƙasa mu ta Nijera. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani muhimmin maudu'i wanda ya taɓo matsaloli da ake samu a daidai wannan lokaci wato wutar daci. ya yaya za a yi a yi kafin waɗannan iloli na wannan wutar daji kuma ina ne za a gano dalilai da kuma masu janyo wannan wutar daji a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. A Nijar wato bayan fari wutar daji na kasancewa babban matsala wadda take kawo illa ga muhallin halittu da kuma dazuzzuka haka kuma tana janyo eh, wato asarar rayuka da asarar dukiyoyi a lokacin da muke daidai wato shigowar sanyi wannan lokaci ne kuma ake samun yawaitar wutar daji a wasu yankunan wannan ƙasa tamu ta Nijar. Akwai wuya a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar ƙare shekara guda ba a samu wutar daji ba da ta bayyana a cikin wasu yankuna kawar yankin Maraɗi, Itawa, Agadas, Zandar da kuma Difa. Waɗannan wurare ne da aka tabbatar da akwai wato ciyayi da albarkatun kyau a waɗannan wurare na wannan ƙasa tamu ta Nijar. Haka kuma yawanci ana cewa wutar dajin wato wani izgili ne na mutane suke sa wannan wutar daji ta na bayyana haka domin kokowa da wannan matsala ta wutar daji gwamnatin Nijar ta bullo da wani kundi na wato kula da harkokin karkara a shekarar 1990 wannan kundi ya samu kuma daidaituwa tare da wani kuduri mai lamba dubu da goma da sifili da ishirin da tara wanda yake magana kan harkokin da suka shafi noma da kiwo a cikin da studio kalangu a cikin watan nobamban shekara ta dubi da goma wato mai kula da harkokin horo na Code wato yana cewa akwai kudurori da dokoki da aka bullo domin yaƙi da wutar daji. Haka kuma wato aikin Code Rural wato wannan hukuma ta kula da wato harkokin karkara shine na wayar kan al'umma da tabbatar da cewa ana ɗaukar matakai domin kare wato muhallin halittu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. A baya nan an samu wutar daji a cikin wasu yankuna na wannan ƙasa ta mu ta Nijar inda wutar daji ta laƙume fiye da kadada dubu ɗari wato a yankin abalaka na tawa da kuma a baya na an samu wata wutar daji wadda ta bayyana a eh, gadabeji jihar bermo inda wato kusan kadada ɗari biyar ne wuta ta laƙume sannan kuma a ingalma wato an samu wutar dajin da ta laƙume wasu eh, kadada ɗari biyar sannan kuma a wajen difa an samu wutar daji da ta laƙume gandun filayen ciyayi a cikin wannan ƙasa ta mutanjar Domin tattauna wannan matsala a nan ɗakin magana ina tare da Malam Alhaji Almansur Muhammad Sakatare Janar na ƙawancen ƙungiyoyin eh, makiya na wannan ƙasa ta jiyar cewa da kafan. Haka kuma wato ina tare da Kanal Adamu Jibo Traore wanda yake a eh, daraktan kare muhalli da kuma harkokin eh, kayayyakin soja. A nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla bari fara da, da kai kanal wato eh, eh jibbo tarawore eh, eh an ce a bayyana miki ma'anar utar daji. Mm, to jima salamu alaikum donc euh, mun ji daɗi gaskiya da studio karangu ya ba mu wannan dama don mu samu mu ba eh, al'umma wadansu haske bisa kan harkan wutan daji. Mm-hmm. e kamar yadda ka hori e, eh, malam mamman ada fitima banan ga wutan daji abun ya zama to al'ajibi mm. tun da gama an diba kamar wutan daji na shekarun baya na bana gaskiya abun gashi na yana bada tsoro mm. don ku kun san dai eh, ko ke shekara dai inda bayan aka ce bayan damuna kun san ciyawa ya bunkasa ko ina a cikin fadin kasan namu mm. don ku gama wannan bunkasan zanto ike kawo ciyawa wani lokaci in ruwa ya yanke kiyawan eh, sai gani ya bushe mm. ya bushe kuma eh, makiyaya su ma a lokacin nan ya zamanta musu tashin tashi ne kamar tashi hankali mm. abinda zai sa kuma su ba san ma inda za su za tunda eh, Eh, mina ce ce marmaki nan da mm. abin nan nan da suke tabkuna da sauransu wannan duk sun kun kusa bushe ruwa ya kusa rage mm. don ku basu lukumi sai efektima sai suke za su nemo eh, gusumcin kasan nan shi ke kawowa effectivement eh, wadansu abubuwa cikin tafiyan nasu banda shi mm. ma kuma akwai mazamnin ma da kansu su ma da kansu ma da kai hannun su kike mm. to na gode eh, kanal adamu jibo traore bari yanzu gare ka almansur eh, muhammad kasar eh, niger ta tanadi wato wani kundin kula da harkokin karkara tun shekara 1990 tare da kuma wasu dokoki da kudurka kamar na shekara ta 2010 da sifili da 29 da ke batu kan harkar kiwo shin waɗannan wato hanyoyi da kayaki na kula da eh, karkara sun wadata? To, na gane da tambayar ka eh, akwai dokoki wanda suna kula da karkara. Suka akwai ordonance na system de rotation du code rural bisa haraka haraka foncier kaman cawa da ƙasa da kanta da duk abin da zahiri bisa cawa mm. akwai wannan abun wannan ordonance mm. kuma akwai waccan ordonance ta 2010 bisa haraka eh, luwa pastoral ita ma bisa haraka eh, haraka kiwo da abin da kamata a yi bisa kin wurin kiwo ka gani ko kenan bunƙasa kiwo mm. kaman eh, akwai dokoki kuma akwai commission commission kaman ka duk commission foncière en environnement sun sani n'a ce pas akwai code rural gwamnati ta bunƙasa abubuwa wanda ya kamata in ana ba su ƙarhi za su rage wasu abubuwa na aiki a asha amma sai zamanto mutane da kansu inda suke suma sun canje eh, halaye kuma meruka suma da meri meri su san ke ai musu transfer da competence bisa wannan hanne bisa wannan wato kamar in eh, na fahimce ku mutanen da ke yankin a ba su damar su kula da wato waɗannan abubuwa nasu kai tsaye a ba su dama eh. kuma su da kansu su san da wannan cawan da wannan itacen duk nasu ne an hannun su ne tafin hannunsu kenan su ne dabor a nau gani ya kamata su kiyaye mm. saboda wata huta mm. wata huta da ganganci ne paske yau zon ka ga wani eh, makayi ya zo ya yi kiwon shi ko ya sabka ya yi abinci kuma bai kashe wuta ba kasan mm. wani matsala ce ko ka ga wani masu transport kena eh, kenan shine ke sama wannan tambaya ta zo mini wato a ganin ko ki janyo waɗannan wutacen daji da ake ake samu a cikin wasu yankuna eh, na wannan ƙasa mu wutacen an an bincika ba a rasa sakakin mutane sakaci na na mutane sakacin mutane mm. tunda ka san dahuta ba zuwa da kanta haka nan mm-hmm. kenan akwai hannu dan adam cikin wani abu au kayi da gangan au kayi ba da gangan ba mm. amma dai ya kamata ya zamanto mu mu diba kanmu da kanmu mm. ku masu zarga zarga kuna cikin motoci kuna hotoci kuna shan sigari ku yi hankali ku masu kiyo kuna da abinci kuma wani bi kuna da abinci su sala kuma ku yi hankali kenan wannan huta yanzu in an bincika ita san ba ta to babu hannu da adam ciki ya so bai so ba da gangan ba da gangan ba akwai hannu da adam ciki shi yasa yau ya kamata ya zamanto tunda muna cikin decentralization akwai meri akwai transfer de competence ya zamanto ka sun ba wannan wuri abun karhi eh, eh, tare da service na environnement mm. tunda ko ina ko akwai service na environment akwai service da elevage duka suna kula da wannan abubuwa eh, to na gode almasar zan sake dawo gare ka bari ni dawo ga reka kanal adamu jibo traore an dauko batun aikin da ya rata gare ku na kula da harkar kare muhalli da sauransu kamar an ka duba waɗannan wutacen daji an yi samun su a wasu yankuna na Nijar kamar Maraɗi, Agadas, eh, Tawa eh, ko Difa. A ganin ku muke kawo haka? Eh, to kamar yadda ka da fitima ka san kamar yadda nake ka san wannan lokacin dama zirga zirga wannan na mutane da 'yan kasuwa da macaya da mutane duk a wannan lokacin da tun ciyawa ya riga ya bushe dole ne sai 'yan samu wannan hutun daji amma sai dai bambanci ga shekaru tun da barawar haka fitima eh, yadda muka yi lissahin wutan dajin da aka yi bananga da na bara na bananga ya lumka na bara ya lumka na bara sau goma shi yasa nake abun alajabi ne game da wannan abun kamar yadda eh, mala almarzu ya hudi kun san wutan daji me yake sa shi abun da yake sa shi akwai hannun al'umma akwai hannun mutum ta kaka mutum yake sa wutan kamar yadda ya hudi ka san akwai masu kin kasuwanni a na can daji akwai masu kin kasuwanni kamar motoci masu abun nan masu an kafa ma mm-hmm. don akwai cikinsu masu shan taba akwai direbobi kuma masu shan taba don wannan duka ba su dauki lokaci su kashe in sun kare shan taba su kashe abin nan to me yasa banda shi kuma eh, ina so in kara kuma abin da yake da eh, yanzu wanda mu duk yana cikin daliloli wanda suke haddasa wutan ma a eh. cikin wannan abin nan macaya da kansu tunda ruwa in ya riga ya sa macaya da kansu hankalin su tashi yake kenan babu ruwa ciyawa kare ba yayi yaki da abin nan su dole sai sun sun ce za su kamar harkan transhumance wannan da ake hudu wannan oh. to wanda suke tashi daga arewa su yi gusum mm. cikin tahiyan nasu wannan ni da kaina na taba bin su daga arewa zuwa gusum hmm. na ga yanda suke tahiya tahiya hauka ne ga maka eh kuka ce hauka ban gane ba hauka eh, shine eh. kaman cikin kawai kowa na gargawa ya iske sanwa ko kara a can eh, gusum su ne suke abu ko su a dan huta a dan ci abinci a dawa a kunna wuta a ba a gaggawa a kashi masalan ma ba ma wannan masu mazan da yara matasa masu bin dabbobin ne masalan matan da yaran da suke barin baya ne tun da su cikin haya-haya kowa yana tashi wannan su ba san ma inda mazan suke sun san dai inda za su gama amma ba san hanyar da suka bi kowa suna abin nan in sun zo rana ya faɗi wannan mm. huta suke kai kwana suke wurin ba su dauki lokaci suke bari mu share wannan wurin a share a hidda ciyawa kafin a yi to su haka nan ne kawai cikin idanu ruhe kawai su zo su ajito su yi abin nan su kunna huta su ajito to wace gari in za su tashi sun dar mu kayan su ba su dauki lokaci su kashe wannan wuta sai su bari kun san wannan lokaci aiki mu gaba kadan ko yanzu ma ah, eh, iska iska ya fara mm. to kada kadawan iska wannan na larmatan kun yi mm. to in iska na ya kada wannan da sahen nan mm. ya kada wannan cike ke sahen kawo yana kama daji yawancin duka makiyaya su suke sa makiyayan ma matan da matasan wanda suke tahiya suna cikin tahiyan nasu na transhuman wanda basu da mata wasu kuma ana ganin cewa eh, ban da shi kuma ba ku wani dalili kuma oh. tunda ba makiyayan ka da akwai an zamnannu ma su ma da kansu ma akwai dalilin da suke sa su wutan dalilin na zumi ne wannan lokacin ya abu sai gani mutane sai su tafi farautan diban zuma eh. mu wajen shasu muke gaban shasu <laughs> eh. dubiyar don farautan zuma ko diban zuma kuma akwai kuma wanda suke taya farauta irin nan kananan namomin daji eh. kamar su kurege da su eh. Eh, tsuntsaye wannan in sun samu tun yawancin duk matasa ne ko yara kanana mm. in sun samu sai gani nan tace su miye suke nan a babbake suke a babbake su a ci to cikin babbaken a kiwon nan sai gani da tun kunna wutan nan in akwai ciya kusa sai iska ya buga ya kama daji sai gani su ba san ma da za su sai su gani su gudu kamar ilin dalilolin da suke sa wutan daji ne ce ga muku jahohi kamar akwai eh, gundumomi mhm. inda barayin ma da kan suna sa wuta ban gane ba barayin sun suna sa wuta shine eh. kamar in sun sata kananan dabbobi wannan a mm. can cikin daji can kasar gure da taskar ne na gani wannan eh. hannan zuwa kamar tanu na taba gansu in sun sace kananan dabbobi wannan in al'umma suna biye da su wannan ka san mutum da ya taba ciyawan da bai taba kwanta ba kenan in ka bi shi dai ka bari hanya to oh. hanyan nan wanda mm. suke biye da su wannan suna gani sawo inda suke bi ko mm. sai gani su sa wani lokaci su sa wuta don su bada wannan hanya wannan ma kuma dalilin ne wannan da muka taba gani a nan eh, cikin kasan namu wannan kuma eh. mun yi yakin su mun kama mutane mun yi abun nasu kamar wani dalili kuma shine kamar eh, manoman hmm. suna da kamar yara karana wanda hmm. kamar kun san war haka nan can arewa kadan wajen gure wannan wannan lokacin ne lokacin dawo Mm. dawon gona tumu wala tumu nan to je suke hidda su ta su gasa shi a bakin gona daga bakin gona ma abin da sai daji ne babu kuma bai shakkiyawa eh. da su yara sun kunna wuta kun shi ma ya kama ya kama wuta don wannan su dalilolin eh. da muka muka yi risanse muka gano eh. cewa barema hmm. wannan su ne mahimman wanda suke kawo wutan daji a cikin kasan nan hmm. kuma wannan duka mayan da malam almanu su ya hodi game da kaman comportement mu ah. tun da mata da maza su ba su sa su diba yaran mine suke mine suke in sai ya tayi kawai kowa shi k'o bon colonel fahimce ko wato kowa na da lahi zo wajen abun nan eh, tambayanka wutan daji dai mun san shi a nan kasan namu cikin triangle mun kike mishi triangle kaman eh, kasan eh, eh, jihar tilibiri mhm. jihar agadas mhm. zuwa kaman jihar mara zuwa zandar mm. ko wani triangle muka yi mun mm. lissahin da muka yi inda wutan yake yawan tashi kuma a banan ma an yi lissahi ma haka nan haka nan ne wato akwai wasu da'irori da suka shafi waɗannan yankuna wanda ai ka tabbatar da an samu wutan daji sosai wutan daji sosai a cikin wannan da'irorin nan abalaka yana ciki cikin wannan jihar jihar eh, tawa shi mm. yana cikin wannan zuwa kamar tiliya wannan tiliya mm-hmm. kun san tare shi ma jihar tawa ne zuwa kamar nan maradi yanzu kai ina jin kira ce barmo mm. barmo effectivement suna cikin garmo garbeji da mm. sauransu zuwa kamar har zander zander eh, kasar tarka zuwa hattaniya duk wannan suna cikin abun nan in an dauka kadan sama kadan wajen ingal su ma duk suna cikin wannan cikin wanda an samu wutan daji a kowane lokaci. Na'am, eh, eh, eh, na gode man colonel Malam Almasur Muhammad abinda muke so mu gane kuma idan an ka duba wa za a cewa waɗanne iloli ne da ake samu kai tsaye na wannan wutar daji kan ciyayi da sauransu. Illa ai ba karama ba ce, saboda kowa ya san mu muna muna cikin niger eh, ƙasa kiwo ce kuma muna da eh, dabbobi da yawa kowa ya san da hakan kuma duk arzikin mu yawancin su an yana unhani da kiwo to in babu cawa akwai matsala eh, a karkara ba ma masu kiwo bane da kansu tunda an ana kiwo ba ai mun baka kawai ka unhani da dabbobin ga ai sai yanzu nasara akwai wata shan de valer ta ka taya mai kiwo mai saidawa mai saida nama mai exportation etc kenan in babu irin wannan in babu cawa in babu abincin dabbobi kamar matsala ce babba bisa al'umma ai ba kwanakin ba na ji shugaban kasa na ji shi ya doko zancen rigakafi da za a yi muna gawa kan batun rigakafi ok ok ok kenan illa illa ita ce wannan illa ita ce talauci da kanta ma za ta karu kuma eh, irin wannan banditism da kanshi hmm. zai karu paske mutanen mutanen ba su da abin yi akwai matsala surtu ga lokaci wanda kun sani na rashin kwanciyar hankali wasu wurare etc yau an matasan ga ko wadanga mutane ba babu abin yi matsala ce mm. kenan wagga cawo yanda ya kamata kana tanadin kana tanadin essence tanadin abinci na mutane mm. ya kamata zama to wannan cawa ita ma a yi tanadin ta mm. ai a samu eh, hanyoyi wadda ya kamata a rage wannan kutar dashi wannan bala'i bala'i eh, tare da mutane tare da eh, environment tare da meruka su zamna tunda ba ta zama to ku meruka ko yan representant de people kuna gani ga cawa ba a ba a doke eh, matakai sai dai ana jira i zamanta wani proje ko wata on je tazo. ta hidda mu kanyoyi ai akwai strategy akwai husa sai kamata kun zamana da su environment inda kuke merka kun zamana da su elevage kun zamana da da da. za ku hiddo hanya mahita yau inda an kai hutan inda aka yi nan an sa ai cawa inda an zamana au niveau de mairie da maire da maire da conseiller da service de l'environnement da service de l'élevage za a hiddo raga kai kakin projet da ONG su zo amma ya zamanto ana kallo ana diba wannan vraiment matsala ce yanzu ya kuke ganin eh, makomar eh, eh, waɗannan yankuna da aka yi aka samu ah, butar a game da ciyayi da kuma harkar dabbobin saboda yana ganin akwai matsala wannan waɗannan wurare na san dai dole san wani plan d'urgence wato wani tsari na tunkarar gaggawa wani wani saboda oh. zamanto nan zuwa karamin lokaci zamanto wannan wurare zamanto an kawo abinci a liman beta cikin wuraren nan an kawo abinci na na dabbobi cikin wuraren nan na mutane cikin wuraren nan hmm. sai dai a yi plan d'urgence irin wannan iyo kuma ana cikin wannan kuma ga wata wannan yanzu akwai kasar Benin da ta rufe iyakokinta a hmm. wannan shekara ma'ana eh, dabbobin wannan kasa ta ba za su zuwa kasar Benin ba akwai matsala nan kuma kuma wannan wutar daji da take cin hmm. Benin tarihi duk fayiko ce duk duk sun rai transhumance mm. kuma c'est vrai que kin ba dabbobi Niger duka ba suka zo mm. suka hita Niger akwai wata transhumance mm. interior ta cikin kasa kuma su wadancan sun rai fuska su ma suna da nasu matsaloli suna da dabbobin su suna da matsaloli kuma suna so kasa ta noma surtout kasa eh, eh, su ta amfana ta amfana ah. don yanzu mu ne Nigeria mu Nigeria kamata mu nemi mu huta ga kasa 1 million combien de kilomètres ga wurare ga technician ko ina ga ruwa na kasa ma ga ruwa na isa ya kamata zamanto mu san samu hasa ta noma abincin da yanda kaka noma shinkafa na nan ga eh, kan da sauransu ya zama to ma an yi wata husasa ta noma abinci na dububi. Eh, to ba ku bane ku da ke zama masu wakilai na waɗannan ƙungiyoyi na makiyaya eh, ai ku ne ta kamata ku iri gabatar da irin waɗannan shawarwari ga ah, hukumomi. wannan muna da ma pledoyer na mm. culture fouragère muna yi mm. pledoyer su onje kuma wannan magana na gaya maka ma mun sha muna yin ta devant les différents ministres da wani bi muna gamuwa da su. Mhm. mun da mun samu muna gamuwa da su kuma mm. gwamnati da kanta ya wuta amince a travers les deux ministres ministla ke mm. ya kamata yanzu ca yanzu hadarin ga ba isa to da ana so kullum muna kullum ya zama kullum kowace shekara abincin na dububi ba isa kowace shekara kowace shekara kuma ga ga hutar daji hutar daji ma ga en security mm. ga ga tashi hankali paska ko surare ko akwai cawa mai babu mai zuwa kenan wannan matsala ce kenan ya kamata a dawo bisa a yi wannan noma abincin dabbobi saboda a rage ko gwamnati ma tana samu a hannun wannan fuska yau kowace shekara da miliyar aka yi command oda oda na dusa oda na na na na, na guriya to mm. yanzu an kamo kasa in ayi wannan eh, noman abincin dabbobi kuma in an bunkasa kamfanuka na sarha abincin abincin na dabbobi mm. maimako ya zamanto sai an an ta yi kasashen waje in ana sarha abincin dabbobi in gwamnati ta ba karhi da an kamfani kamfanin ga commercial water eh, promoter sun yi wannan abu za su kawo mana aiki yara za su samu aiki kuma abincin dabbobi nan ga za a yi shi za a samu wadatar abincin dabbobi ko ci ka na gode almansur eh, makononel ko akwai wani abin da zaka kara kafin ma tambaya eh, to wanda nake son kara dai mm. kamar yadda ka tambaye wannan eh, malal masu ni na haiso a ce dabar mutane sun gane cewa wutan daji mi yake kawo asaran da yake kawo tukuna mm. asaru da yawa yake kawo kamar malar musulun yan da yahudi cikin asaru a tabbatar da ku vrema akwai eh, eh, rage yawan ciyawa rage yawan ciyawa ciyawa shi yake konewa mm. kuma eh, itace kuma su kone tare da shi a cikin inda wutan ya tashi sannan kuma namun daji ma yake cikin kuma da cikin shi kuma namun dajin kuma su ma su mutu kuma abun yake kawowa kuma koi gurbacin wannan tare da diga wannan na yanayi wanda yake eh. ka ban da shi kuma akwai eh, akwai wurare inda mutum ma yake mutuwa cikin wannan wurare ana asarar eh, rayuka mm. dabbobi ma ana samu kuma wanda suke mutu to rakun ma da kananan dabbo an faga mu yanzu muna da lissafi kewa banan gama cikin wutan yadda suke tashi ma dabbobi wanda suka mutuwa sun kusa talatin inda wuta yake tashi guda biyu uku biyar haka nan suke tashi ban da wannan lissafi namu na namun dabbobi wannan basu da iyaka tun da yawa ne suke mutuwa kuma akwai kuma rishin iri irin kiyawa tun da mm. san kiyawa in ya kai wani lokaci aihuwa ke ya bar mm-hmm. iri wanda zai sa badi in an samu ruwa ya abin to wutan in ya riga ya wuce wannan irin wannan duk mutu suke yi ya zama toka kenan badi in an samu dai ba Allah ya taimaka ga iska da suke ya dauka eh, iri daga wani waje ya kawo shi iriyon mm. in dai ba Allah ya taimaka ba ta wannan wurin koma an yi jabga durwan daman da badi kuma mm. zai gani ciyawa ko na tunda wuta ta duk kashe iri eh, effectivement haka wannan kamar su ne illolin da suke eh, wutan yake kawo jama'a sun san da waɗannan illoli munana da eh, har ma suke wasa da sun sani Eh. tunda muna zuwa ga wajen matakan da mu muke dauka a wajen eh, ma'aikatun namu wannan eh. kuma ban da shi kamar consequence kamar abun da yake kawo a long term court term wato cikin dogon lokaci dogon da gajeren lokaci kamar yadda ka tambaye malam musu ya fara baka misali kaga akwai rishin abincin dabbobi wannan sasi clear wannan kowa san din ciyawa to itace sun to ko kenan ka san da wannan wurin wurin ne mutum da baya samu yayi rayuwa kuma akwai wanda ake ce mishi déplacement kamar tahiyan mutanen karkara tunda kaura kaura eh don ku dole ne su yi kaura tunda dabbobi kana da suke wanda suke rawaye da shi kuma ba sa yi ba su nono da sauransu ka san mm. dole sai su bar wuri ka kagin tun kiyawon ya mm. abun nan kun ban da shi kuma akwai kuma eh kamar yanda na hodi bobi suna mutu tunda ba ba ba abinci mutuwa su mutuwan kuma ga wannan lokacin suna yi kuma in damana ya zo in dai mutane suna dabbobi suna nan ruwan harin nan ya hadi tun dama eh, dabbobin ba su ci su koshi ba cikin ranin damana hari sadi da ruwan fari wannan sai gani ya kama dabbobin cikas da ruwan ya fari wannan zai gani ba su da kari sai gani ruwa ya tai da su ko ruwa ya kashe su kuma eh, in ciyawa ya fari hitan wannan ba su yi kama wancan eh wancan tsohon ciyawa ba tsohon ciyawa babu kuma sabo ciyawa ma ba su yi kama zai gani kuma su mutu don wannan kagan su ne illoli kamar yadda ya fadi kuma a wannan kuma eh cikin harkan eh, kiwo hmm. akwai wanda cikin su ne suke samu aiki akwai yaran matasa masu tasiri da gusum su yi arewa a wani lokaci na cikin rani wannan hmm. su tai a dauke su kamar kaman makiya suna kiwon rakuma suna kiwon kananan dabbobi ka gani ko kenan in babu wannan ciyawan inda mutum zai yi samu yi kiwo wannan eh kuma shi ma kenan wannan mutane ba sa iya samu aiki mm. kenan ya zama to in so da ma sai ka gani ya kawo wani cikas ko ya kawo wani yayi abun nan ya sa wani abu cikin kan kawunan mutane eh to ina eh. ganin mawan um, colonel idan ka duba waɗannan wutacen daji da suka tashi a uh, waɗannan yankuna wato ana ganin fiye da eh, kadada fiye da eh, dubu ɗari da da ma suka kone kuna da su a jimilce akwai shi a eh. jimilce ne nake ga mu yanzu na fara baku wannan misali kada nake muku baruwar haka eh ekocin da suka toye bananga eh, kaman eh, ekan da ya toye bara a war haka na bana ya mulunke na bara so goma bara a war haka muna cikin eka dubu hamsin da daya hmm. banan ga ba da eka dubu dari hudu da tamanin da daya da yan kai hmm. kuma jihar da inda aka samu wuta da jihar mutawa ne abalak det tidiga. kun san wannan wurare eh. yadda yake kuma yadda ke da harkar ciyawa sun da yanke da manawa ciyawa suke samu fa kuma in ba dauki mataki da wuri wannan wuraren dole ne sai an samu wutan tun eh, eh, da gaugarin kuna batun a dauke matakai ganin ku wace wace wadannan hanyoyin ta kamata a bi domin kiyaye waɗannan sauran waɗannan ciyayi da da wuta bata ma illa ba ko bata kuna su ba hanyoyin akwai su hanyoyin kuma muna dauka yau da gobe duk cikin wannan irin muke tun hanyoyin in muna doka a wajen namu eh wanda muke doka a wajen namu tare da merori muke da tunda kowane meri wato kamar yadda dai almasura yake eh, ya kamata haɗa kai da kowa wala kowane meri cikin sai mm. cinku akwai irin ayyukan da ya kamata a yi a kowane lokaci mu a wajen namu ka rubuta kaman bayan damana kadan ya kamata a kama daji amma mutane da fari tukuna musu sensibilisation wato a wadda kan jama'a wadda eh, kan jama'a a lokacin nan eh, a wayar kan jama'a a lokacin nan kuma kiyawa eh, sanwa yake ana biye da kamfuma kamfuma gari gari ana kiran mm. mutane su yi hankali da bunu dan lura da yara masu ita mm. da da da da ashana da ashana da wani mm. mine za su yi furata da wani a zan lura da a ga ma mata da maza masu gari kullum ta har muke muna ga muku banda shi kuma ana sakiya kai na kaba ka gani ko <laughs> banda shi kuma akwai girirkwa da yawa cikin wannan tirin ka ko gari kwa da inda muka sa mu muke ce mishi eh, brigade feu kaman kungiya ne da muke aje cikin gari da mutum goma mm. mutum abu wanda da wuta tashi da gauga eh, su suke eh, su kashe ta su suke bada labari a cikin mm. karkara da gauga mutane su tashi a zo a kashe wannan akwai dubarun da akwai ke basu akwai horo da ake basu yanda ake yi a gaya ma mutane kullum kuma har nula muke sai muna ba su mm, da an samu ta a ga mu ma daga nan wajen mu ta da mayarki ke authoritating da sauransu mu ce to haya ga mm. wuta ta tashi a samu a tai a gani abin da ake ban da shi eh. kuma tun da yanzu ka ka ce ina abin da muke ban da mm. shi kuma kowane shekara kun sani a nan wajen ma'aikatan gandun daji muna tashi sai da kafa mu fara wanda ake kimshi buriya hanyoyi na kare eh, eh, wuta wanda mu muke kimshi ban da farfe kowane shekara a cikin watan September akwai wanda muke kimshi lansa finansama da muke yi wannan kuma gwamnati ya jirko shi ya yarda da shi kuma kowane shekara muna yi shi yadda ya kamata wanda yake ba eh, mucin yan karkara da partenacin wanda yake ba su hanya duk illahi inda wuta ta tashi ya kamata a sai a budu wannan hanyoyin a yi ban barfi don a samu a ciyaye ma karkara da wannan wutan daji eh, na gode maku na to bare in dawo ga eh, almasura almasura a matsayin ku na kungiyoyin makiyaya shin wani aiki ku kuke yi domin mutane su yi a yi rigakafin waɗannan wutacen daji da suke zama mummunan um, bala'i ko illa ga eh, makomar eh, kiyo da makomar eh, ciyayi da ma dabbobi su kansu a matsayin ko na ƙungiyoyi na, na wani aiki kuke yi takamaimai wajenmu univor da wajenmu kapan ƙungiyar ta kapan mun ba ƙarfi taruka sensibilisation tun tunda kowace shekara muna da abin da muka ce ma tribune pastoral lalle ba su isa kasan sensibilisation abin da ba a ce ga lokacin kuma ta ƙare muna da lokaci ma abinda muka yi tribune pastoral inda muna wani wannan sensibilisation tare da muruka da makaya da manoma yanzu ma muna da bisa wata eh, program na a samu a yi hmm. taruka na nazari na nazari miyasa yasa wacce hanya za a bi muna bisa wannan bisa wannan abu wannan abu za a yi wannan taro muna neman yi wannan taro saboda a yi a kuro wadanga su su colonel da sauransu na environment da duka mu zamna mu samu menene matsala hmm. wacce menene matsala wacce mahita Mm. kamar muna bisa wannan abu amma yanzu ma ai mun je kirsale to da kun ka je mi kuka yi kirsale kanshi da mun ka je kirsale kanshi ah. mun yi reunion da eh, chef de da mamburkin mu kuma da chef de tribu tunda kowace shekara wani eh, eh, wani alfanu ne ga wannan committee wajen wadda kan makiyaya musamman a game da wannan matsala ta kasan kasan ai wannan matsala ce ga makiyaya duk wanda ya je kirsale ya mm. san ana ana muhawarka bisa ai duk musturik ana muhawarka bisa kwanciyar hankali hankali ai eh, kun ji ku da kanku da man kasa ya ce ai ya doko irin wannan zancen kana kwanci hmm. hankali ana zancen lahiyar dabobi ana zancen a kiyaye eh, arzikin daji hmm. kamar haraka cawa itace duk waɗannan magungu ana yin su kuma tare da sarkai har da sarkai suna ciki amma abin da zance ma kaman wayewan kai ba eh, ba isa ya kamata zamanto tsari na meri shi ma ya tashi da abu tunda kungai irin namu kamar a nasu su taimako da suka amma meri in kun ba competence cikin meri a kowane abu duka cikin transfer da conference harka an yana ciki yana ciki kenan tsari ne ano gani ba isa ba wajen meri meri da suna da taxonomy na elevage suna na na environment da sauransu kuma kowace shekara ana hutar daji kusa gare su yau cawar da anka anka aka mamaye a balatano nor da koro can bara dan tilya ba karma cawa ba ba karma ce ba me yau mi zai hana makamai ya zama to murka in sun zamana lokaci a kusa an zamana a ce kai lalle projet ba su zo ba amma muna da service de l'environnement wa ko mota babu isa kuma ga cawa kuma da muna da jeunesse mi zai zama mu yi wata strategy tare da environnement mu muhidda wata lin muce daga nan zuwa can kowa ya zo

a yi kokari a da wani cawa kamar da ja in an yi wani hausa da ja an da hanya wato maimako a zamana ana jira kamar yadda ake kalla hatsi ita wannan cawa a ajiye yau in an ce yau ga ga wurare ya ce to ku zo duk mai son cawa ya zo na daga nan zuwa can a da a kawo gari maimako a ce a ah, ba a dauka cawa ba a dauka cawa kuma ga tana a wai na watakila da ana ganin eh, dabbobin suna zuwa can a tai da su a saki daji saboda haida hanya ai kun ga cawa da take mm. saboda haida hanya wannan ana iya mutane kamar eh, reflex strategy na mm, wato karkara dubaru na meruka na karkara da kakin proje zo oh. kakin sesaya ta zo kakin dispositif na autour de la permeture zo ku ce mm. kai wanga wuri vraiment ko cawa ku zo daga nan zuwa can kamar wani burtali mu hidda burtali duk ku zo mu kwashe waga cawa maimako huta ta ce ta mu kawo ta gari ko gida a yi ta. da ita maimako ana kallon ta eh, a ganin ka eh, gwamnati tana hobasa eh, ko kuma tana kokari na ganin waɗannan ta ɗaukar da matakan da za su ƙara ƙarfafa kare ko hana wuta dari daji da kuma ɗaukar mataki na hukunta waɗanda suke aka gano da hannu kan irin waɗannan wutacen daji. To, mu dai muna so yi zamanto in eh, akwai hannun da gangan nan da adam ya zamanto shi ma a hukunta shi haka na muka so saboda ga a sake gwamnati na kokarin shi mana yana kokarin shi mana yanzu ma na ji difa ai gwamnati ya hara hidda na tare da environment sun hara wannan aiki ka gane ko gwamnati yana nashi kokari me ni na gani inda akwai matsala wani bi daga meri kuma wani bi daga al'umma mutane suna jira ya zamanto daga me a zo a shara ma gidanka a lorke kan an yi decentralization an yi meri meri an yi conseil municipal an ba su dama an ba su suna da service technical mm. ma ya kamata su ma su doko suna da zama mutane masu nazari su tanade arzikin da sun ka amfani da su saboda yau meri meri yanzu ka duk su a balakcin tabaradayan su da koro su wane ne inda akwai kaso ne saboda dabbobi ne ana zancen kaso ne nasu duk kasuwa da babu dabbobi na ba ba kasuwa ba ce ga wasu ka gani ko mm-hmm. to kai tax kin ka yawanci tatar dabbobi ce kuma dabbobi suna cawa mi zai hana maka kai cikin abin da ka samu nan ka hidda wani abu ka aje ce wanga an lokaci zo mu da an um, service da a ai musu essence a ba su wasu abuwa su je su tana da mana uh, cawa mm. a lokacin kai kai san tax kin da ka samu a balak ko da ko tilya ko ko tanu darmu ka san tax kin na daga dabbobi ne to mi zan maka kai cikin nazarin ka ku meri in kun samu dala ashirin na na ma tax de marché a betai dala ashirin baka da dala biyar ku ce ku aje ayi tanadi ayi tanadi ayi tanadi gobe saboda lokacin ya zo ku sa service technique ba su dama su yi wannan aiki amma kullum sai ana jira projet haka eh, matsala wato wannan lokaci kenan a game da kokarin da gwamnati take yi eh, eh, mankunonal an an san da gwamnati tana da tsarin ta na harkokin kiwo a cikin wannan kasa tamu domin rigakafin wutar daji sun isa koko ya kamata a bullo da wasu hanyoyi kuma. To eh, mu dai wanda muke aiki da shi yanzu muna ke sai ya isa. sai dai eh. kun san kowane aikin an baka shi in kai eh, karamcin aiki karamcin kayan aiki hmm. don ku wannan matsala ne hmm. ba ka iya kai shi inda ya kamata don ku cikin wannan tahiya amma bananga ba banan kowace shekara ma gwamnati yana bacin kokarin shi game da wannan harkan eh, na wutan daji ban da wannan matakan na fara ga muku wanda mu ke dauka wanda dokoki sun ba mu hanyar mu dauka mu waye kan mutane mu jani da hannu da shuni yake zo ya hmm. kamu gwamnati da kanshi ma da kanshi ma yana sa cikin hannun aljihu ya hina hidda milluka wanda ake ba eh, eh, eh, ma'aikatan namu na wannan na gandun daji na abin nan su samu su yi bude-bude duk inda ya kamata a yi bude wannan hanyoyi wanda suke iya kare wannan wutan ya tashi a banan ga kada in ga maka ji miliyuka da yawa ne aka abin nan don bana kuma muna da tsari mu yi kamar abin da zai kai abin da zai kai kilomita dubu uku wanda in Allah yarda za mu yi game da wannan kare wuta wutan daji a cikin karkara in Allah a cikin a ko ina a mm. cikin yankunan da aka samun wutan daji ko eh, a fadin Nijar a fadin Nijar gaba da wanda muka yi sa yi mm. ban da shi kuma kun san akwai masu hannu da shi mi akwai kuma ma'aikatan wanda ake cewa sai sai mm. wanda yake bada eh, kudade ga ONG ONG wanda eh, in lokaci ana ba su wannan kudi kowa ya shi cikin karkara inda yake zai yi wannan aikin na ita yi aikin nan tun kun san gwamnati kadai bai wani ake ya zo ga kan eh, eh, eh, duk ayyukan da ya kamata yi dole sai mutane masu hannu da shi ne da wani society wanda muke tare da su su ma sun sa hannu cikin tahiyan a hmm. samu a samu ina tambaya ta kuma makononal hmm. shin kuna kuna da masaniya a game da kamar waɗanda aka gano sun kunna wuta daji da gangan shin akwai su tanadar hukunci da aka da aka ake ma waɗannan mutane waɗanda ake ganuwa da wannan laifi akwai shi doka akwai wannan doka eh, dubu biyu da hudu wannan da eh, aka kirkiro cikin shi cikin wannan dokan mm. aya tamanin da biyu tamanin da uku wannan sun yi zancen wannan wancan zancen wutan daji eh. wannan kuma shine kaman dokokin da muke aiki da shi game da harkar wutan daji muna hakumta ma duk wanda yake da lahi cikin wannan abu cikin wannan abu nan eh, duk wanda aka kama da wuta ya sa wuta da gangan ko ba da gangan ba doka wannan ya ba da hanya a kishi tare har abin da zai kai haji ka da biyar banda kuma ana yi kama shi a kaso yayi zaman kaso yayi zaman kaso shi wanda zai kai kaman eh, wata har tara game da wannan wanda wannan wanda ya sa wutan ne wanda kuma a ga wuta ya tashi can wajen zo tare mu in mutum ya kira ya kama dajin shi ya kama hanyar shi yana ta yana yi kama shi a hukunta shi tunda bai zo ya agaza ba ka eh mana eh, bai zo ya agaza ka kama a kashe wannan wutan kuma dokan wannan ya bani hanya kuma shi ma a aiki shi tare abin zai kama hajji kadari uku mm. kuma ban da kasan da zai yi na wuta uku da yake iya kama kenan dokokin wannan na wajen wannan kunne a kosu wanda muke aiki da shi yau da gobe me bananga mu mm. yi gane duk inda wuta ya tashi wanda ba mu samu mu sa hannu a bisa kansu kamin wanda suka sa eh, wutan da eh. sun yi yawa ga wanda ba wanda aka sa hannu Eh, to me ya kawo haka saboda babu kayan aikin ne ba zancen babu eh. kayan aiki ba ne kusan da yawa wuta mutum yana sa wuta ba da son shi ba mutum yana yi sa wuta kuma da son shi in Allah sa wuta ta tashi in dai shi kadai da cikin wannan daji iya ba eh, hannun dama hannun hagun babu kowa gabas da yamma babu kowa sai gani ya wore ya bar wutan yayi take tun da ya san ku in an sa hannu bisa shi dole sai an ci hakunta shi hmm. ka gani ko shi yasa yawancin duka wutan da yake tashi a daji wannan mutane sun tashi daji amma a kowadan su wurare kuma mutum da kanshi ya sa wuta sai ya zo ke wallahi ni na sa wuta ga mm. yanda kai yi ka gani ko wannan kuma dokan ma ya sauke ke mishi ma cikin tahiyar nashi ma tunda shi ya nuna abun nan eh, amma yawanci duk ta tahiyar suke su mm, ware su na rufe ido ban ga mm. kya makamta ba kamar yadda malam bahaushe ke cewa game da duka waɗannan wutacen daji da suka janyo asara kadada fiye da eh, eh, dubai shin ya kuke ganin makomar abincin busashe da ciyawa a nan gaba shine na fara gwada shi ne consequence kin dan da yake cikin ta na wani ga nan gaban man ga maka problem kin da zai kawo wannan mutane duk tahiya za su yi bar mhm. bar karkara da clear wannan ba ba sai an sa abin nan dole sai kuma a nan wurin kuma yanda malam musu da ya hodi gwamnati dole sai mutane sai kai kuka wajen su kuma a sa hannu a nemo abinci na na na na na fisa sai da mm. sauransu dan a samu a ketar wannan shekara mm. ka gani ko eh to almasura ina ganin lokacin namu eh, ya zo karshe wani sako gare ka ko wani kira gare ka zuwa ga eh, eh, makiyaya zuwa ga al'umma a game da rigakafin ita wannan wutar daji da magance ta ma eh, kwata Kira gare ne a gurguce. A gurguce ya zamanto mutane musu karkara. Ya zamanto manoma ne makaya ne ya zamanto sun sake tunani sun sake halaye su san da karkaran nan da suke karkara su ci kuma amfanin abincin abubuwan da nasu ne na kowa ne ka gane ko mm-hmm. kenan ya kamata zamanto su ma sun kawo gudunmu saboda kowa ya kiyaye Eh. ka gani ko kuma ga gwamnati muna hata ya kiyaye da yin aikin asha mm. ya kiyaye aikin asha mm-hmm. ka gane ko kuma ya zamanto murka lemer da meri su ma su san da doka ta ba su yoni su kula da harkar gandun daji a travers le transfer de competence kuma su ma eh, su bar jira kullum sai wani ya zo da wani wuri ka wani karamar ONG ya zamanto ya zo ya shara gaban wasu abu kenan eh, su ma ya kata su ma sun sake nazari tunda arziki yana nan kusa gare su cewa ga arzikin su ne suna da arziki dabbobin da suka wajen su na arzikin su ne tunda kullum suna shiga kasuwa abubuwa da yawa wani waje noma da aka yi mm. can nasu ne itace a can suna an da su tunda ana kawo su kasuwa kenan su ma ya kamata ya to lemeri sun sake salo tunda kuma tunda wanga abu ya abku yanda da ja na ce maka na ji shugaban kasa ya ce za a doke za a doke matakai muna hata ya to an doke matakai da da lokaci ga abar abar abun sai kamari a zo da dusa da abu kenan a kawo su daidai lokaci kuma a kawo su a ajiye su inda mutum mutane sun iya soje su da su kawo a rage distance na stock a kasance ana da su a rage a rage a mm. rage distance na stock mm. saboda mi yau kana nema 50 kilo na na dusa kai yi parcourir 100 km ko 50 km sai ka gane ko kenan a yi nazari inda ya kamata a aje irin wannan stock wato in makiya yana neman da sa sami ta kusan shi mata kusa ga shi nagode mm. Allah saka da alheri eh, mun kununal eh, akwai wani sako ko wani rigakafi zaka da zaka yi ma mutane a game da kiyayewa da bazo wuta daji a daidai wannan lokaci da ake saboda illar da take haddasawa eh, mahallin halittu da kuma asarar da take haddasawa ita wannan wuta ta daji. na sha Allah, effectivement eh, akwai kira da nike son ma al'umma. kira ma a wajen kashi biyu ko uku a gurguje to gurguje insha mhm. Allah kiran na farko ga al'umma ne na yin karkara ya kamata ka malam eh, almasur yanda ya hode shi a sake hali a sake hali cikin zamantakewa yau da kullum mutum ya san abin da yake cikin su san yanda yaran nasu ta hiyan su in rana ya ta inda suke saka inda suke zuwa kuma kai mutum mutum da kanshi ma ya kamata masu shan taba wannan su san kuma zaman da za su yi ba a ce kar mutum sha taba a cikin daji ba ka sha taba ka sa ka kashe wutan ka abin in kai direba ne in kai menene ka yi abin abin nan da biyu kin muna fata kuma ina kira ga eh, eh, masu gari a lokaci in yayi kar a ce ana summa a kawo kullum gwamnati eh, kullum ana jira gwamnati ya dauka a kawo gwamnati mm. a dauki matakai tun da gyara kanka ba sabke mu zarafara ba mutane suna gani wani fanni ma kuma wannan dajin ma na gandun daji ne dajin ba na gandun daji ba ne mu ma'aikata ne na gwamnati wanda aka aka dauka dan a sa mutane cikin hanya dan a kiyaye wannan dukiyan dajin da yake ciki mm. don wannan su ne aikin kuma muna yin shi muna waye ma mutane kai kun ban da shi kuma muna fata kuma masu gari kuma su yi roto sensibilisation tsakanin su ma su waye ma juna kai kar su ce kawai za su eh, za su jira ma'aikatan gandun daji ya zo ya zo ya kawo musu mi'a ya zo ya tara su abu na a su da kansu tun da yau da gobe ne ba rawancin kaga wuta bana ka gani ko ma ma'aikatan gandun daji bai zo ma ka ce fito banan gabarin in dar musu ma ko nan wai za a yiwa nan gaba a nan a cikin wasu shekaru masu zuwa ba za a taba samun wutar daji ba a yana yiwa yana yiwa in dai mutane sun sa kansu mu dai wannan ina ina ina na jukura a saka na gode na oh. gode na gode sosai ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan muhawara ta mu ta wadda ta rata a game da abatun wutar daji waɗanne hanyoyi ne ta kamata a bi a magance da rigakafin wutar daji a wannan ƙasa ta mu ta Nijar da za riƙe shine ana iya magance ko rigakafin wutar daji kwata-kwata tare da

ɗaukar matakai daga gwamnati zuwa al'umma ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa wajen kiyayewa da banar da wannan wuta daji take iya haddasawa idan kuna ya ji jiki ya tsira kamar yadda malam bahaushe ke cewa a madadin waɗanda suka tare gabatar da wannan mahara ta yau akwai kanala adamu jibo traore daraktan kare eh, muhalli da kuma harkokin eh, kayayyakin soja a nan ƙasa mutane jar eh, sannan kuma akwai alhaji almansur muhammad da sakatare janar na kawancen kungiyoyin eh, makiyaya eh, na kasar Nijar eh, kafana a bisa kan injin na samu taimakon Amin Hassan bisa kan injin ni malamin ma'adani ke ce da ku haza salam.